Da yawan 'yan Nijar da ke zama gidan haya a yau ya zama musu wani babban al'amari da ke tayar musu da hankali, musamman a nan birni mai ga magidanta masu ƙaramin ƙarfi da ya zame musu tilas su zauna a gidan haya, inda suke kokawa da tsadar gidan haya da kuma rashin mutunta masu haya daga waɗansu masu gidajen da ke bayar da haya. kowa ya san matsalar da mutane suke cikin gidan haya haya ta yi tsada kuma gwamnati yana nan yana kallo bai magana bai cewa komi yana ganin talaka ta ganin bone yanzu a ce nan kwara gidan celibatorium ni nan gani cikin celibatorium nake shika arba'in ya yi tsada kwarai mana matsala ce mana namu ma yana bisa ga kara eh bayan shika arba'in yana bisa ya kara ya kai shi shika hamsin kuma komi ya baci cikin gida in baka gyara ma kanka ba sai dai kai ta zama in dauda ta ta kashe ka mai gida ba ruwan su diba salanga in ta cika kawai babu wani a to mai gida shi to shi jayo abin ga sai dai sai dai a ce ai koti zai kawai kawai a janye ruwa kawai magana shi amsa kuɗi masu gidaje a yanda masu hayan suke kokawa su kuma a nasu ɓangare, masu gidaje da ke bayar da haya suna yi wa al'amarin wani fassara ne inda suke ganin cewa a wani ɓangare, matsalar duka ta ɗauko asali ne wajen masu haya da wani lokaci ba sa biyan kuɗin haya mutum ya yi wata uku hudu baka biya ba kake ba ni gida na yake bai samu gida kake ta na baka wata biyu ka nemo gida sai wata uku sai kake babu gida don haka ne wani lokaci kuke cakun ƙara kuɗin haya saboda mutum to wallahi ban sani ba amma ni dai ban taɓa yi shi ba haka ne mana malam haka ne shine yana kawo masala in akwai biya malam mi ko wani abu ya taɓa gida kana gyara cikin kuɗin haya amma da masu haya bai biya wata biyu uku hudu ba ai ka fadi ni dai gida na ban taɓa gani sanan gaya kika ko dusiyar ma ban kwashe ba amma an na ga mutum bai biya ka samu wata biyu uku bai ka biya ba ina kai ta su wile baki dele. Harkar neman gidan haya ya zama tamkar wata kasuwa ce domin sauƙa bukatocin jama'a wajen samar da gidaje. Gwamnati ta dofuka wajen samar da gidaje dubu ishirin da biyar a cikin shekaru biyar masu zuwa a cikin duka faɗin ƙasa. Shin ko hakan zai iya kawo ƙarshen matsalar bukatocin jama'a wajen samar da gidaje? Wannan ayar tambaya ce da jama'a suke ɗorawa.